DW Labarin wasanni Masu sauraro barkamu da warhaka. Shirin namu na yau zai mayar da hankali ne kusan kacokan kan sanin inda aka kwana. A game da shirye-shiryen komawa wasannin manyan ligi-ligi na ƙwallon ƙafa na Turai waɗanda aka tsaida tun a watan Maris a sakamakon annobar coronavirus. Masu sauraro Gazali ta Tasawa ne tare da mun Muntaka gahiwa. Ke muku sallama sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin. To madalla bari mu yaye kallabin shirin da batun gasar Bundesligar kasar Jamus. inda alamu ke nuna cewa za a koma wasannin Bundesliga domin kammala kakar wasanni ta bana wacce aka tsaida a lokacin da ya rage wasan makonni takwas a sakamakon annobar coronavirus. A jiya Lahadi ne ministan cikin gida na Jamus host zihofa ya ba da na'am ga komawa gasar ta Bundesliga, wannan kuwa duk da yadda ake samun wasu 'yan wasan Bundesligar da suka harbu da kwayoyin cutar ta COVID-19. a ranar laraba mai zuwa ce za a gudanar da wani babban taro tsakanin gwamnatin tsakiya ta ƙasar ta jamus da shugabannin jihohi domin yanke hukuncin ƙarshe kan wannan batu hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta jamus wato dfl ta ba da shawarar komawa wasannin na bundesliga nan zuwa ƙarshen wannan wata na mayu a bisa wasu sharuɗa da suka haɗa da gudanar da wasanni ba tare da 'yan kallo ba da kuma yawaita gwajin lafiyar 'yan wasa akai-akai sai dai 'yan kasar da dama na nuna fargabarsu akan batun komawa wasannin musamman bayan da a baya-bayan nan aka gano wasu 'yan wasan kungiyar fc cologne su uku dauke da kwayoyin cutar ta corona tuni ma dai ilahirin 'yan wasan kungiyoyin na bundesliga suka koma atisaye a filayen wasannin su lokacin dakatar da wasannin dai yaya babba bayan munich ita ce ke saman teburin na bundesliga da maki 55 sai kungiyar dortmund ke biye mata da maki 51 a yayin da leipzig ke a matsayi na uku da maki 50 to mun a can ma ingila ana kan batun na komawa wasannin premier league inda a wani taro da suka gudanar a ranar juma'a da ta gabata lahirin kungiyoyi ashirin na premier league ɗin suka bayyana goyon bayansu ga shirin komawa wasannin a ranar takwas ga watan yuni domin kammala sauran wasanni biyu. na makonni tara da suka yi saura a kakar wasannin ta bana amma kuma a ƙarƙashin waɗansu sharuɗa da suka haɗa da gudanar da wasannin ba a gaban 'yan kallo ba da kuma gudanar da gwajin cutar ta covid-19 a kan kowane ɗan wasa da ma sauran jami'ai da ke kula da harkokin wasanni a cikin ƙungiyoyin daban-daban lokacin da aka dakatar da wasannin na premier league dai ƙungiyar liverpool ce ke a saman teburin da maki 82 man city na bi mata da maki 57 a yadda leicester ke a matsayin ta uku da maki 53 To Gazali a can kasar Spain ma dai ana can ana kila wakala ne a game da batun komawa wasannin na League League duk da shawarar da Firaministan kasar Pedro Sanchez ya bayar ta ganin an koma domin kammala wasannin makonni goma sha ɗaya da suka saura a kakar wasannin ta bana. Ko da yake kawo yanzu ba kai ga tsaye da wata rana ta yiwuwar komawa gasar ta La Liga ba. Firaministan kasar ya baiwa ilahirin masu wasannin motsa jiki da suka hada da 'yan kwallon izinin soma atisaye a wannan litinin amma kowane ya kasance shi kadai ba a kungiyance ba ƙungiyar barcelona ita ce da yake saman teburi na la liga da maki 58 kishiyarta ta real madrid ke biye mata da maki 56 sai kuma sevilla ke a matsayi na uku da maki 47 To muntaka idan muka leƙa kuma a wasannin Serie A na ƙasar Italiya, can ma ana cikin yanayin na rashin tabbas a game da yiwuwar komawa wasannin inda ya yi sauran makonni goma sha biyu a kammala gasar ta bana. A jiya Lahadi dai gwamnatin ƙasar ta baiwa ilahirin 'yan wasan motsa jiki na ƙasar. izinin soma mu atisaye a wannan litinin amma ba a cikin taron jama'a ba. Ta kuma tsaye da ranar soma mu atisayen cikin jama'a a ranar 18 ga watan Mayun nan wanda ke nufin cewa ko da za a koma gasar ta Serie A to kuwa za a ɗauki ƙarin lokaci a nan gaba. Yanzu haka dai tuni waɗansu ƙungiyoyi na Serie A irin su AS Roma da Parm da Bologna da Sassuolo suka sanar da buɗe ƙofofin filayen wasanninsu domin baiwa 'yan wasansu damar su atisaye. lahirin kungiyoyin na Serie dai ne suka bayyana bukatar su ta ganin an koma domin kammala kakar wasannin ta shekarar bana a yanzu dai kungiyoyin sun kashe kunne suna sauraron gwamnatin kasar ta italiya ta bayyana matsayinta kan komawar gasar ta A ko kuma akasin haka a lokacin dakatar da wasannin dai a watan mars ɗin da ya gabata kungiyar Juventus ce ke a saman teburin na Serie A da maki 63. Lazio na bi mata da maki 62 a inda Inter Mila ke a matsayin ta uku da maki 54. To sai dai a daidai lokacin da ake cikin kila wakala akan batun komawa wasannin na League League a sauran kasashen na Turai. A nata bangaren ƙasar Faransa tuni ya ta kare aiki, inda gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin dakatarwa ta kwata-kwata da kakar wasannin na League One na bana wacce aka tsaida a lokacin da ya rage wasannin makonni goma. tuni kuma hukumar wasannin kwallon kafa ta kasar ta faransa wato lfp ta ayyana kungiyar paris saint-germain wacce ke a saman teburi na league 1 lokacin tsaida wasan a matsayin zakara ta kakar wasannin na league 1 a shekarar bana wacce take da maki 68 olympic de marseille na a matsayi na biyu da maki 56 yayin da ren ke a matsayi na uku da maki 50 To mun taka har yanzu dai muna kan batun ƙwallon kafar inda ake ci gaba da samun cece kuce kan sayar da kungiyar wasan ƙwallon kafa ta Newcastle ta ƙasar Ingila. ga yarima mai jiran gado na ƙasar Saudiya Mohammed bin Salman wakilin mai a yankin gabas ta tsakiya mahmud yi azare ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya mana daga birnin alkahiran masar yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman din dai ya sayi kungiyar ta newcastle da ke kasar birtaniya ne da tsabar kuɗi harfan miliyan 300 duk kuwa da irin mawuyacin halin tattalin arzikin da kasarsa ke fama da shi sakamakon faduwar kasuwar mai a duniya da kuma yakin da kasarsa ke ci gaba da gwabzawa a yamman shugabannin kungiyar tennis castle da ta samu kuma baya a kakar gasar bana sun zuba ruwa a ƙasa sun sha da murna da sayan da bin salman ya yi wa kungiyar kwallon kafa tasu a ta bakin sakataren kungiyar nestle park ya ce wannan jingar tafan miliyan 300 da muka yi da bin salman ba karamar sa'a muka tafka ba muna fata nan da shekara mai zuwa ta gomashin kungiyarmu zai farfado yadda za mu ba wa mara kunya. domin bin salman ya alkawarin sabunta kungiyarmu ta hanyar ɗiban sabon masu ba da horo da sayan sabon 'yan wasa to sai dai a hannu guda gamayyar ƙungiyoyin masu ziga kwallon ƙafa a ƙasar ta birtaniya sun yi kakkausar suka da wannan jingar da aka kulla da bin salman ɗin jingar da suka ce wani ƙoƙari ne na halatta kuɗin haram a fakaice a yayin da ita kuma ƙungiyar kar haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta soki shugabannin kungiyar tennis castle kan abin da ta kira fatalin da suka yi da ƙa'idodin wasannin ƙwallon ƙafa da halin nuna dattaku bayan da suka bawa bin salman ɗin damar fakewa da ƙungiyar tasu don ya gyara sunansa a duniya ita kuwa khadija kashugi matan nan da ɗan jarida na saudiya jamal kashugi da aka kashe ke niyyar aura rubuta doguwar wasiƙa ta yi ga shugaban premier league richard masters yadda cikinta ta nuna takaicinta da ƙulla wannan jingar tana mai yin kira da a gaggauta lalata wannan cinikin da ta kira cinikin jini a bakin 'yan kudaden da ƙungiyar ƙwallon za ta karɓa a yayin da ita ma tashar talabijin ɗin mallakar ƙasar qatar ta nemi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa da ta rusa wannan jangar baki ɗaya bayan da ta zargi saudiyar da rashin mutunta yarjejeniyar kasuwancin harkokin kwallon kafa a yankin yadda saudiyan ta dinga nuna wasan kwallon firimiya a cikin ƙasarta da ma wasu ƙasashen larabawa kyauta da niyyar karya gidan talabishin ɗin na bing mallakar ƙasar ta qatar mahmud ya yi azar kenan daga birnin alƙahirar masar Tuma sauraro a yau dai a nan ne shirin labarin wasannin na wannan karo zai sa aya. A madadin sauran abokanan aiki da kuka jimuriyansu musamman Muntaga Ahiwa. Naku Gazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.